بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya تتبت tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta kuma goma sha biyu ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 31 ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladiya dai sana Allah madaukin sarki za mu tashi a karatu da muka saba gabatarwa a kowace ranaku a sabar da lahadi da safe na littafin muwabba wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-musmudi kuma wannan shi ne darasinmu na 166 a darasinmu na jiya muna karanta abin da ya shafi hukunce hukuncin hubusi ne da wakafi da sadaka da kyauta da abin da ke da alaka da su daga cikin littafin at na al Abdulwahab al-Baghdadi wanda ya rasu a shekara ta 422 Allah ta'ala ya ji kashi da gafara ya rahmshe shi muna karantawa ne domin ya zama cikko na muwaƙa. domin amma ba an kawo abin ne a dunkule babu shitira'i sadaka ko babu sadaka so bayanin hubusi da wakafi da sadaka da kyaututtuka bai fito fili ba sai muke ganin bari mu karasa da abin da ke cikin littafin a talƙai shi kuma littafin a talƙai na alƙawbi abdulwahab shine al-baghdadi al-maliki ya rasu shekara ta 422 kenan yau yana da shekara 1000 da yan kai da rasuwa Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi to a jiya muna magana kan abin da ya shafi wakafi har mun kai ga inda yake cewa ana yin wakafi ga majhulin ba ayyana waɗanda aka baiwa ba ya ce ya ba da gonarsa ko ya ba da gidansa ko ya ba da gidan man shi ko ya ba da complex ɗin shi fi sabilillah kaga bai ayyana yadda za a yi da abin da aka samu a wurin ba ya ce ya ba da shi fi sabilillah kullum da ke ko ko kuma zai iya yi masofi ne siffanta waɗansu al'umma ya ce ya ba da shi ga malamai duk malami da ya cika sharaɗi kaza to a ɗiba a cikin wannan kaya wannan kuɗi wannan shaguna wannan kaza a yi musu hidima ko a dinga biyansu ko a dinga ba su allowance wal ko marasa shi fa yajri majaral muharrami bil lafz wa bi mujarradi a tahrim nan muka tsaya a darasin da ya wuce a takaicen takaitawa da malam ya mana bayanin wakafi yana da fuskar guda biyu yana da lafazi yana da shiga guda biyu mana yana da hanyoyi guda biyu akwai lafazin da yake da an faɗe shi to na waƙafi ne kai tsaye kamar ya ce waƙaftu ko habbastu ko tasaddaktu na ba da wannan abu waƙafi kwallon rike ko ko ya ce ya ba da wannan abu hubusi ko ya ce ya ba da wannan abu sadaka fi sabilillah ina fata fahimci wannan duk mana ya ce wannan waƙafi ne na wannan lafazi ne sarih sai kuma lafazi da yake ba sarih ba sai ce kamar abu kaza haramun ne a gare shi har abada ya ce gonan nan tashi gonar kajin nan haramun ce a gare shi har abada kenan ka ba da shi fi sabilillah kun ga kenan kana nufin ka ba da shi fi sabilillah kenan ka ba da shi wakafi? to su ne bayanan da inda muka tsaya a kai a darasin da ya wuce yau za mu tashi a inda mala yake cewa alƙadu abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce walwakfu fi sihati min ra'asil mal nan yake wa amal hubusu qala rahimahullah wa amal hubusu wa sadaqatu fa fiha riwayatan وكذلك في ضم أحدهما إلى الآخر خلاف أيضا إلا أن يريد بالسرقة هبة الرقبة فيخرج عن هذا قال رحمه الله وأما الحبس أما shi حبسي wanda yake yana zuwa da ma'anar waƙafi wa sadaƙatu da sadaƙa fafiya riwayatan to ita akwai riwaya guda biyu shin su ma abu ɗaya ne ko ba abu ɗaya ba ne da hubusi da sadaka abu ɗaya ne ko ba abu ɗaya ba ne sannan su ma suna da lafazi darban mujarrad da kuma ma yaktarunu ma yaktabi at-ta'bid da sauransu qala rahimahullah wa kadhalika fi a haɗi ma ilal akar hakan nan kuma a haɗa ɗaya da ɗaya a haɗa wakafi a haɗa hubusi da sadaka ko a haɗa sadaka da hubusi ƙara rahimahullah khilafun aiba shi ma wannan malamai sun ƙara ma juna sani hubusi shi ne wakafi wakafi abin nan hubusi shi ne sadaka sadaka ita ce hubusi malamai sun ƙara ma juna sani shi sa ma da muke magana akan lafazi na tasaddaqtu na bada abu kaza sadaka to yana da kyau mutum ya kara da wakafi kuna ji domin yanzu ɗaya daga cikin bambancin sadaka da wakafi ɗaya daga cikin bambance-bambancen su shine wakafi ka fitar da shi daga mallakarka amma ba ka mallaka ma wani ba kuna ji da kyau amma ita sadaka ka mallaka ma wani ne ta yadda zai iya sai da shi za ka iya cewa ka ba wani mashin ɗinka sadaka yanzu ka mallaka mashi kullum kamar yadda za ka ce ka ba shi kyauta haka nan za ka ce ka ba shi sadaka kullum da ke ku sai dai niyyar kowanne daban bambance-bambancen kowanne daban amma dai ta ina sadaka da kyauta suke tarayya ta ɓangaren mallaka ma wanda ka ba kullum da ke ku ka mallaka ma wanda ka ba ko wani gidan ka ce ka ba wanka ko ka ba kaninka gidaje ne guda biyu kake da su ɗayan ka ba wanka sadaka ɗayan ka ba ƙaninka kyauta duk mallakawa ne na uku kuma ka ce ka ba da shi wakafi to haka wakafi ba mallakawa bai ji da ke ko wakafi ba mallakawa bai za ka iya cewa ka ba da gidanka wakafi ga familinku ko familinka ko familin babanka duk wanda yake cikin bukata to ya zauna a ci bil ma'aruf kuna na da ke ko gida ne kake da shi mai ɗakuna ashirin ciki da falo guda goma eh, sungul guda goma ka fi sandi ba ƙarmin gida ba ne ko babban gida ne kake da shi to ka ce wannan gidan wakafi ne kuma ka ba da shi wakafi ne ga familinka ko familin babanka babanku tsoraka duk wanda ke da bukata sai ya zauna Ka kaga akwai bambanci da familin babanku in ka ce familin ku, kannanka da yayanka duk suna ciki in ka ce familin ka yayanka da zuriyarka ne suke ciki kullum ne ke ko to idan ka ce ka ba da shi ga familin ku ina fata mun fahimci wannan da ke ko duk wanda yake da bukata ya zauna shi kuma ba an danka mishi bane har har abada kwarai kuwa idan matakin farko ai shine tabaka ta farko shine ku yaya ina fata mun fahimci wannan da ke ku idan yaya suka zauna kowa ya nashi sai aka duba ce to a cikin ƴaƴan wani akwai mai bukata zai zauna shi ma sai ya zauna ranar da ya samu nashi sai ya tashi to haka abin zai ta dafiya a matsayin wakafi ne wannan wakafin na familin ku ne kai ne ka ajiye shi sadaka ne to haka a cikin familin ku ko familin ba ba wanda ka mallakawa kai kuma ya fita daga mallakar ka. to duk ana irin wannan wakafin kullum ne ke ko amin babu wasiya da ba'ai babu wasiya da ba'ai babu wasiya a'a a'a kowanne hukuncin shi da ba kowanne hukuncin zai zai magana yanzu yanzu kuna jina da kyau ko kenan yanzu ka lura da kyau watakila tana ganin za su iya tagayyara za su iya tagayyara za a ga a cikin familinku kusan daidai gwargwado kai ne mai hannu da shuni ka lura da kyau kuma wasiya wani ka ayyanawa kun gane ko wasiya in ka ce ka ba da shi wasiya ka yi wasiya wani ka mallakawa ɗaya daga cikin bambance-bambancen wakafi da wasiya wasiya wani ka mallakawa kulur ɗan yayanku ko ɗan ƙaninku in ka mutu a bashi kaza yanzu ka mallaka mashi ko a bashi sarara ko a bashi kyauta dai ka mallaka mashi ina fata mun gane wannan da kyau zai iya sayarwa to amma idan ka duba wasu gidaje da kake ganin za su ɗauki jama'a da ranka da lafiyarka sai ka ce to gidanka da ke wuri kaza da wancan gidan naka wannan wakafi ne ka ba da shi kuma ga zuriyarku ziriyar mahaifinku saboda haka duk wanda bukatuwa ta kama shi na yana bukatar mahalli to ya je wurin ya zauna ba mallaka shi ba ku lura da kyau ba mallaka shi ba ta shi mai da aka zo za a ga to waye ya fi buƙata idan duk bukatar ta kai level ɗaya to sai a ga waye ya fi kusanci kun ga ai iyaye su ne akan gaba daga nan sai tabaka saniya ta ƴaƴansu sai ƴaƴan ƴaƴansu sai ƴaƴan ƴaƴansu tambayar anan ita ce ƴaƴan ƴan uwanku mata za su shiga eh mana ka ce ka ba da wannan gidan wakafi ga zuriyar mahaifinka ko ziriyar mahaifinku kaga ƴaƴan shi kenan da jikokin shi kun ji maka ƴaƴan shi da da jikokin shi to ƴaƴan shi ba iskal ƴaƴan shi maza da mata duk za su zauna a ciki ina fata mun fahimci wannan da ke ku ƴaƴan shi maza da mata duk za su zauna a ciki to sai matan ƴaƴansu za su zauna ciki ai daga wani gida suke eh matan malamai karatu sai an yi shi kullum da ke ko saboda dama an ce akwai wanda aka yi shi dama na masu iyali ka gani na masu iyali sai daga cikin kannanku ko yayyanku mata rikici ya yi wa gidan haya ana da tala fafutuka ina za a zauna su ma za su amfana da wannan wakafi ɗin. na ɗan ko na yayansu kuna jin irin wannan fikirar ana sa ta cikin al'umma ina fatan kun bayanci magana ta da kyau za ga yana rage raɗaɗi na talauci raɗaɗi na babu raɗaɗi na ya zai kuma fahimci wannan ta da inda zai ware wasu gidaje ko yanzu wani ya ji wannan zai iya share filin sai gina gidajen ya gina ɗakuna ya ce wannan ɗakunan na 'yan uwansa ya ba da shi waƙafi sadaka fi sabilillah waƙafi da 'yan uwansa ko familin babansu ko familinsa kun gane wannan da kyau ko saboda haka su zauna a ciki ba wanda aka mallakawa haka wannan kaga wani ya zauna shekara 25 wani ya zauna shekara 30 in ya rasu sai dai ya'yan shi kuma ba za su ci gadin gidan ba kware ko ai ba gado wakafi ne ba gado to haka ake kai sai ga alkhairi yana ta shiga cikin al'umma قال رحمه الله إلا أن يريد بسرقة هبة الرقبة سيدي أنا إذن ينا نفع إن يبار سرقة سرقة يبار هبة الرقبة يبار ملكر أبني تو أنا سي سرقة تبنبت دا وقفي kullum da ke ko sai sadaka ta bambanta da wakafi fa ya kharuju an haza to anan sai sadaka ta zama ta bambanta da wakafi ko ta bambanta da hubusi idan ya zama na sadaka ka ba da ita ne ka ka mallaka ma wani abin to anan sadaka sai ta zama ta bambanta da wakafi amma in ba haka ba sai ga ita ma ta bi layi na wakafi قال رحمه الله والوقف في الصحة من رأس المال وفي المرض والوصية من الثلث قال رحمه الله والوقف في الصحة وقفي idan mutum ya yi shi yana cikin ƙoshin lafiya idan mutum ya ba da waƙafi yana cikin ƙoshin lafiya ba wa yana cikin rashin lafiya ba kullum da ke ko kawai ya ji karatu yana cikin ƙoshin lafiya ba bai da lafiya ba ne ya ji bayani cikin gaskiya in haka ne yana da gidaje shi yanzu a nan garin ma bai san gidajen shi ba an mai ta yin gidaje ma ya zai yi zai sai ga gida zai sai ce haba sun kuke sai garin eh kullum da ke ku to za ga wani ba wai duk kowane unguwa yana da gidan bane amma wasu gidaje uku hudu da yake da su tangan suke da wata unguwa gaba daya to idan mutum sai ya koya wallahi za goni yana da gidaje shi rabon ma da izaga gidajen ya yi wata shida bai zaga gidajen ba ina fatan kun bai ci wannan da kyau ko duk waɗannan al'amura sai ya hannanta su ya ce gida kaza gida kaza gida kaza ya ware su wakafi ga ziriyar babansu ga ziriyar babansu to sai a tsaya a yanzu a yi tsun a ga a ziriyar babansu wake da bukata ba za a rasa ba ta ina ne ba za a rasa ba na bargo matakinsu su ‘ya'ya na babansu sai yau kowa yana da gidan kansa ƙwararci yana da kyau su ‘ya'ya na babansu sai ga kowa yana da gidan kansa Hata ma, mata yayye ko ƙanne kusan kowace tana da gidanta mun gama wannan tabaka da wannan matakin farko sai mu je 'ya'yansu su ma idan aka zo bacin 'ya'ya? to sai ga wani dan yana buƙatar gida ina fata mun fahimci sai ga waɗannan 'ya'yan mataki na biyu kenan sai ga tun haka ne ƴaƴan wane da yakan da ƴaƴan wane suna da buƙata kun da magana ta da ke ku suna da buƙata ana zuwa mataki na biyu na uku sai ga an samu masu bukata yana ware gida biyu uku ga wakafi ne ga siriyar babansu duk wanda ke da bukata ya zauna a ciki ba an mallaka mishi bane ba an mallaka ba bane so daga koda ya rasu wannan gidan ba zai shiga cikin gadan ƴaƴan shi ba ɗaya kenan sannan na biyu idan akwai waɗanda suka fi ƴaƴan shi bukata ƴaƴan za su fita ne waɗannan su zauna a ciki haka ake yi komai zayyana shi ake yi a rubuce in ya ware gidaje uku ya ba basu wakafi ga zuriyar babansu ko ga zuriyarsa ya ware wasu gidaje guda biyu uku ya ce wannan wakafi ne ga malamai duk malami da ya cika sharuɗa kaza da yake matsalar gida ya zauna a gidan har rasuwarsa ko har ya samu wani shi kenan shi ma in ya rasu ko in ya samu wani zai tashi ne ya bar gida ina fatan kun fahimci wannan abu waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa waɗannan auqaf wallahi ba karamin alkhairi bane akwai tsangayar da je tsangayar babu gidaje ne nan layi gidaje ne nan na masu iyali ne gidajen ba nan na masu iyali ne nan kuma na marasa iyali ne duk wanda ya zo karatun allo ya kwami ya kwami wata shida shekara ɗaya shekara biyu ya tashi ya tashi gidan yana nan wani ne zai sake sauka bayanci magana ta da ke ku wani ne zai sake sauka haka za a ga in dai mutum ya zo karatun allo to da izinin Allah ta'ala a hankali a hankali wasu na tafiya zai samu wuri ya zauna haka ake yi kuma da haka ne musulunci ya samu ɗaukaka domin dai za a dinga ce ma da alhaji kullum ya kawo taimako wane yana buƙatar kuɗi wane yana buƙatar kuɗi sai abin yawa to amma idan ya ware waɗansu shaguna ko waɗansu gidaje ko ya yi bohol kuɗaɗen kai tsaye a dinga hidimar makaranta da su to za a ga shi ma kawo-kawo ya yi mai sauki ko gidan man shi din lita ɗaya din naira ɗaya din naira ɗaya wakafi ce ya da ita wakafi ya kuke gani din lita ɗaya in an sai din lita ɗaya cire naira ɗaya wannan naira ɗaya naira ɗayan da kake ganin ta a matsayin naira ɗaya da an sami wannan tankokin nan guda uku an sami nau kenan tankokin nan litar suke ɗauka ba akwai mai dubu talatin da wani abu akwai mai dubu arba'in eh? ba ku lura da kyau wannan fa ba wai ba abin nan ba fa in mai kuɗi zai masu waɗannan za su iya wannan ko wani yana cikin simple as abcd ya ce ya ware naira ɗaya a dukkan litan mai da ike saiwa ya ware ta domin hidima saboda haka duk wasu hidimansa na addini na addinin musulunci da yake yi da kaza da kaza akan wannan naira ne kullum da ke ko tsoraka duk taimako da za kuma zai zayyana abubuwan da zai sa a gaba abubuwan da zai sa a gaba ko dai ya raba su shekara-shekara a wannan shekarar abu kaza yake so ya sa a gaba ko da kun kawo application kuna neman abu kaza in bai cikin wannan sai dai ku haƙura zuwa wata shekara ya fi ya fi sauƙi shi ma sai zama ne yana da manufa ba za a mai ido za a yi dinga a kullum ba kuma zai taimaka ya sa ido mai za a yi da abin ina fatan kun bayanci wannan da ke so malamai su fada mai kuɗi yana da dama yi wannan shi ne asalin wakafi to amma ya za ku ci idan ya ce ya ware naira ɗaya a dukkan litan mai da yake sayowa ai ba karamin taimakawa zai ba shi ma zai rage ma kansa saboda ka shi ya san a duk wata a duk wata mota nawa ake saukewa ina fata mun fahimci wani ne ke ko su laifiyar biyar ya ce ba ya sauke ba. a wurin 'yan canji fa naira uku uku fa abin da sule uku uku fa kuɗi ne ko naira biyar biyar sule biyar biyar ba wai naira ɗaya ba ba wai wani naira ba a 50 kobo ko sule biyar biyar yake warewa kuna jina da kyau ko idan aka sauke eh, mai dubu arba'in ana da 20,000 kenan fa ana da 20,000 kenan fa ire-iren su nawa ake sayarwa a sati mota nawa ake saukiya balle wa da naira naira to haka ire-iren waɗannan ƙofofin sai mutum ya ware makansa ya zama da a kansu zai dinga hidima har kaga ya zo ya gina wani abu ya yi kaza ya yi tun da ransa ya sa ido a kai ko ya ce ɗungurungun ma gidan mai ɗin ya gaba ɗaya ba da shi waƙafi gidan mai da ya gina ya sauke motocin mai guda goma sha biyu da motocin mai ɗin guda goma sha biyu da gidan man gaba ɗaya ba da su wakafi shi zai riƙe kayansa tukunna ya dinga kula da shi kuna ji da ke ko duk man da aka sayar a gidan mai ɗin za a ɗibi kuɗin ne a so wani a zuba a ciki kuna ji da kyau ko kenan za a dinga hidima ne ga abin da aka ayyana a matsayin wakafi da ribar da ake samu da ribar da ake samu a sallami 'yan aiki a share a tsabtace wuri a yi kaza a yi kaza kuma a hidima wannan duk ba abubuwa ne masu sauki ba inda aka ci gaba an ci gaba kafin da shafa wakafi wallahi ba karama alkhairi ne qala rahimahullah wal waqfu fi sihhati min ra's al waqfi a lokacin da mutum yake cikin koshin lafiya min ra's al ana cire shi daga uwar kuɗi ne daga dukiyar gaba ɗaya ake cirewa ala rahimahullah wa fil marbi in ku yana rashin lafiya ne yace ya bada abu kaza wakafi wal wasiya ko ya bada abu kaza wasiya yana rashin lafiya ko ita wasiya ana rashin lafiya ko ba rashin lafiya min thuluthi ana cire su ne akan ɗaya bisa uku kun gane bambanci idan yi wakafi yana yana ƙoshin lafiya to za a cire wakafin ne a ɗaya abin na a uwar duki a uwar kuɗi a uwar kuɗi yana cikin ƙoshin lafiya kuna ji da kyau ko sai ya ce ya ba da filin shi wakafi shi kenan ba a ji ba minti 30 minti 40 sai azdan ya samu sai ya rasu lokacin da yi wannan ba shi da lafiya ko yana da lafiya to idan aka zo lissafa cire wannan wakafin za a cire shi ne a uwar kuɗi za a cire shi don ba wasiya ya yi ba domin ba wasiya ya yi ba cirewa yi shi ne a uwar kuɗi ai ba wasiya ba mace ai ba wasiya ba mace kullum amma idan wasiya ce ko kuma a yana cikin rashin lafiya ne sai ya ji labarin wakafi sai ce ya yi wakafi nau kenan biyu ko dai wakafi yana rashin lafiya ko kuma ya ce ya ba da abu kaza wasiya ita wasiya yana rashin lafiya ko yana cikin ƙoshin lafiya in dai wasiya ce fifilin a ɗaya bisa ukun dukiya ake cirewa قال wa mai shartahi شرطه an أن يد الواقف وتركه لانتفاء به وما وقف أو, حب أو حبس ولم يجعل له مخرجا صح وصرف في وجوه الخير والبر قال رحمه الله ومن شرطه daga cikin sharaɗin waƙafi khurujuhu an yadda waƙaf ya fita daga hannun wanda ya bada shi waƙafi yana da matuƙar muhimmanci a san wannan duk wanda ya ce ya bada abu kaza waƙafi to ya maza ya fitar da shi kuma fitarwa kala kala ce in gida ce in gida ne ya bada takardu ya bada makullai ina fata mun fahimci wannan da kyau idan a biyu ba a samu biyun duka ba sai dai aka samu wanne ya fi ƙarfi takardu ko mukulle eh wannan su yana da ƙarfi wannan su yana da ƙarfi da zarar an ce ga mukullen gidan ma ya bayar lura da ke ko da zarar an ce ga mukullen gidan ma ya bayar shi ke domin takardu suna ɗaukar lokaci wurin haɗa su ina fata mun fahimci wannan da kyau amma dai haɗawa da takardun shi ne takardu ga dama shi ne kan gaba a aka yi kaga wanda kuma na shi ma ya wanda ya take da ba ku gida ta kwafi wannan ai ba kan takardu bane shi cewa iya ba Allah kuma ya karba wannan ai gatsali ne wannan eh a'a ba shi bane ba ba shi bane ba ba shi bane ko so menene yadda muka yi shiru ba kai kes kotu ba ba kai kes ɗin kotu ba ku lura da kyau bai fayi ribokin ba ba cewa ya ba Allah kuma ya karba ko bai ba da takardu ba inda ya ikirari akan ya bayar kotu za ta ce mu ba takardu ne kun bai ci magana ta da kyau ko ya ce ya bayar bai yi musu akan ya bayar ba cewa ya karba kuna fatan kuma yanci jumlar inda ya ce ya bayar ko bai ba da takardu ba ya bayu ko ba da takardu ba ya bayu to tun da ya riga ya ce ya bayar daman inda takardu za su tasiri ne ya ce bai bayar ba ku ce ya bayar ya ce shi bai bayar ba ku ce kuma ai ya bayar to nan ne takardu za su tasiri amma shi ya tabbatar da ya bayar bai yi musu ya bayar ba cewa iya karba ina fatan kuma yace wannan da ke ko wanda ko babu ta kwafi a hannun ku na takardu inda ya tabbatar da ya bayar a kotu kenan an gama ko ta ta ce ba ya mika takardu ne kawai da mukulle shikenan o tun da ya ce ya karbe ba za a rubuta ai yayi laifi ma asulan yayi laifi abinda an kai shi kotu tuni zai ba da su ala rahimahullah wa tarku lintifa'i bihi kuma ya daina amfanuwa da shi daga cikin sharadin wakashi ya fitar da shi daga hannunsa da yake nan kuma ya daina amfanuwa da shi imana eh in gida ne a ga ya kwashe kayan shi a ciki amma ya ce ya bari gida wakafi kuma yana gida a ciki ko ko ko ko ai ba ba wani eh, sai dai sharadi idan cewar ya bayar ne kuna da shaida akan ya bayar mai tashi ne. nan sai kuna bukatar kotu ta tayar muku da shi kuna jira da ke ko watar kihi biyu ya zama na ya daina amfani da shi wa man waƙafa duk wanda ya bada waƙafi wa man waƙafa duk wanda ya bada waƙafi au habbas akwai ya bada hubusi wani mai ta'allahu makaraja bai sanya inda za a kula da shi ba ko bai ayyana yadda za a yi ba yi ci ya bada gidan shi waƙafi fi sabilillah ko ya bada gonar shi waƙafi fi sabilillah bai ce ya bada ita ga bangare kaza ba kuna jina da ke ko kun ga mun za ka ayyana inda kake so a baya qala rahimahullah saha waƙafin ya yi wasu surifa fi da khairi wal birri sai a yi amfani da shi ta ayyuka na alkhairi shikenan sai yi amfani tun da bai ayyana ba ya bashi abu dake kenan to sai a duba a ga a inda abin yake ko a zamantakewa mai aka fi bukata mai aka fi bukata kullura da ke ko abin da aka fi bukata su ne akwai islamiyu da ake bukata samun musu da malamai guda biyu ko guda uku sai a samun musu ina fata mun fahimci magana ta da ke ko kuma a'a ko ta rijiya take bukata a yashe ta yasar kuma tana cin kuɗi sai a yashe rijiyar zana dubu juhar khairu ne wadda ina fatan kun gane magana ta da kyau ko kuma akwai asibiti ana ma asibiti wakafi ko akwai asibiti umuma yana buƙatar ƙarin gadaje ina ba to da bai ce kaza sai a ƙara gadaje da katifu duk sai a yi ana yi wakafi ga asibiti mutum ya ce gidan shi na kaza ya ba asibiti kaza wakafi to sai ga asibiti daga nesa zai ga ana zuwa iman idan wakafin yana da gwaɗi sai ga an ƙara ma asibitin likita in gwamnati ta turo likitoci guda biyu sai kuma daga aljihun wakafi a karo likita guda biyu ina fatan kuma ya ci magana da kyau ko an samu likitoci nau kenan hudu wakafi yana da ƙarfi sai ga cewar duk wanda ya sai aka yi aka ma aiki a asibitin magani ko wani abu zai ba da rabi ne saboda wakafin alhaji wane ya ba da rabi dai haka ake yi wakafin alhaji wane ya biya rabi in ka sai paracetamol naira hamsin to naira ashirin da biyar za ka bayar wakafin alhaji wane ya cike naira ashirin da biyar ɗin kuma yanci magana ta da kyau ko dai haka ake yi so kullum kada mu sakaita wakafi kawai a ce sai ga islamiyya kaɗai ko masallaci mutu wani sai ana yi sosai da su inda mutum zai amfana amma da waɗanda su suka fi bukatu ƙalar rahimahullah yanzu mun kammala magana kan abin da ya shafi wakafi mun kammala magana kan abin da ya shafi wakafi eh ai kaga muna da asalin kuɗi ya mutu ya ba miliyan goma ka lura ke ko to ah, wasiya ba za ta wuce miliyan uku da dubu ba don wasiya ba za ta wuce mace ya rasu ya bar miliyan goma sha biyu goma sha biyu a raba uku hudu kenan to wasiya ba za ta wuce miliyan hudu ba ko da wasiya da ya yi ta kai miliyan shida ne za a dawo da ita miliyan shi ne ce idan ya wakafi a lokacin da bai da lafiya ba zai huce wansat ba ka gane ko ba zai wuce wansad ba daya idan ya yi wasiya ko yana da lafiya ko bai da lafiya ba zai wuce wansad ba. ba amma yanzu ya mallaki miliyan goma sha biyu wadda na da ke ko sai ya ba da wakafi wani gidan shi ko wani abu sai ya ɗauki miliyan shida ya ba da ita wakafi ta yi goma ce ba ta yi saboda ya yi wadda fi siha yana cikin ƙoshin lafiya ya yi kun ga ku ai miliyan shida rabi ce ta miliyan sha biyu wannan wakafin ya yi amma idan bai da lafiya ne sai wakafin miliyan shida bai yi ba ka gani bai yi ba za a dawo da shi miliyan hudu ne a cikin miliyan sha biyu so idan bai da lafiya duk wanda bai da lafiya da yake nan da mace mai juna biyu da cikin ya kai wata shida nau kenan biyu da soja da yake a fagen daga nau kenan kowannen su ya mallaki dukiyar shi da ɗaya bisa uku qala rahimahullah wal umara ja'iza wa hiya tamliku al mu'ammari manfa'at al 'aini duna raqabatihi muddat 'umri qala rahimahullah wa kadhalika al iskan huwa tamliku al maskan sukun al rib'i imma hayati wa imma al muddat al madrubati lahu wa إخدامه عبده والنفقة wa qila ala man akhdama kace menene rashin lafiya aka ce zazzabi ai nau'i ne wani kyau ana cewa zazzabi ne amma shi da yake ji ai shi yake jin zazzabin yake ji sai yake jin kamar zai bar duniya saboda haka sai ya fara kasafi kuma Allah ta'ala ce wasu wasiyatan ghayr mudar wasiyatan ghaira mudaf wasiya ba ta cutar da magada ba duk wasiyar da za ta cutar da magada ba za a yi amfani da ita ba kuma wasiyar da za ta cutar da magada ita ce wasiyar da ta dauru akan kullu eh eh eh eh yanzu sai a ga yadda za a shi wakafin ya rike kansa ka lura da ke ko na farko daga cikin sharaɗi a yi maza a karɓa kun gani idan ba a karɓa ba ya su to akwai iskal sai magada an kwadaitar da su su cika umarnin babansu wannan fatan shi ne na gari da kaza da kaza da kaza da kaza kun gane bambanci to idan aka zartar da wakafinsa shikenan ai ya ta'allaka wakafin menene kaga idan complex ne daman kuɗi suke kawa kullu dama a ciki za a cire abin da yake buƙatar gyara sai a gyara sauran sai a ci gaba da tasarrufi a kansu to galibin wakafin da ake bukata a yanzu muna da islamiyu muna da masallatai daidai gwargwado za a rasa malamai da suke kokarin taimakawa ba wakafin da zai rike su shi ake bukata yanzu wakafi da zai rike su ina fata mun gano wanda ke

kun gane ko dole ne a zartar da wasiya ɗaya kenan idan ya zama na waƙafin da ya yi shi ne a babun wasiya idan ya zama na waƙafin da ya yi ya yi shi ne a babun wasiya to zai bi hukuncin wasiya kullum da ko idan kuma waƙafin da ya yi ba ya yi shi ne a babun wasiya ba shi dai ya ce ya yi waƙafi jinkirin ba a je an karɓa mukulle ba a je an karɓa takardu ba ba a je an yi kaza ba har ya rasu sai magada suka tada shi to sai dai a lallashe su eh sai dai a lallashe su kun fahimci bambancin da ke ciki ko bambancin da ke ciki yawa shi sa daga shi manufofi ana shaharawa ana shaharawa a ce ai alhaji wani ya bada wuri kaza alhaji wani ya bada wuri kaza sai a shahara abu eh dan ya yadu alhaji wani ya bada wuri kaza kai Allah ya saka mai da alkhairi fili irin wannan a ce kaza a ce kaza ai kaza kaza to shi kenan to haka an ka shahara kai tsaye sai ka ji ayyukan ce wannan ban da shi ina fata mun fito qala rahimahullah wal umra ja'iza al umra ja'iza ce me kenan mhm. kun shiru umara Kanwar hajji wal'um in ka lura nan an sa ya ulmakasura wal'umura ita kuma wata ha'uta alif ne al'umaratu wal'umaratu ila al'umarati kullura wata al'umaratu wannan kuma al'umara kullura da ke kuma ce ce al'umara malam da ya faɗi hukuncin ta yace ja'iz ja'iza al'umara wa hiya tamlikul mu'ammari shine ka mallaka ma shine ka ce ka ba wani gidanka ya zauna tsawon rayuwarsa ko tsawon rayuwarka shi Wani ya zauna a gidanka tsawon rayuwarka inda kana raye ya ci gaba da zama a gida in ka rasu fa ya tashi shi kenan fi ya halatta wannan shi ne ka zauna ce, wa huwa tamlikul mu'ammari shine ka zaunar da ka mallaka ma wanda ka zaunar da shi manfa'atal aini amfanin da ake samu a zatun wani abu duna raqabatihi ba wai ka mallaka mai mallakan wannan abin ba amfanin za ka mallaka mashi ba shi ainihin zatin wannan abin ba muddata umarihi a rayuwarsa yake ce ya zauna a gidanka a rayuwarsa ko tsawon rayuwarka waka zalika ihsan hakan nan ko ka zaunar da mutum haka aga ka iya cewa gonarka ka zai ci gaba da noma ta tsawon rayuwarka ka gane ko duk waɗannan ana yin su da duk waɗannan abubuwa ana yin su da ban san yanzu sai ga abubuwan wadatar a yanzu ta fita da wadata ta zahiri amma wadatar zuci ta da ta fita yanzu eh da abubuwa masu maiko a baki kaɗan ne daga ai kafin manja gula ake amfani da shi abubuwa masu maiko a baki kaɗan ne amma kuma an fi jin ɗanɗanan maikon a da yanzu kuma abubuwa masu maiko a baki suna da yawa sai dai kuma ba a jin ɗanɗan sai a hankali za ga wadatar zuci ta da ta fi ɗayan sosai da sosai amma yanzu mutane a ba magana ba yi a din rashin yi din ne din rashin yi din ne kuma duk waɗannan abubuwan su ma suna ja yi wa mutum rana ka ga mutum a rana ka shigo da shi inuwa shi kuma ya nemi ya tura ka rana haka ne to amma dai a karatu kullum karatu ake bi kullum karatu ake bi gida ne ka hada da mai unguwa ka hada da mutane da je limamai a masallaci kaza wano da ke kaza kaza na ba shi gida na ya zauna shekara biyar na ba shi gida na ya zauna shekara biyar in yi shekara biyar sai ka sake jaddada mishi akali qala rahimahullah muddata umri tsawon rayuwa ko tsawon rayuwa ko kuma wa kadhalika iskan iskan wurin zama can al'ainu zai iya shafar mota zai iya shafar gona zai iya shafar lambu zai iya shafar kaza wa huwa tamlikul maskan shine ka mallaka wa mutum wurin zama sukunan rabi'i zama na gida in ma hayatihi ko tsawon rayuwarsa aw muddatil madrubati lahu ko kuma tsawon lokaci da aka sanya mishi ka ce ka mallaka mishi tsawon lokaci kaza ka mallaka mishi gidanka ya zauna shekara uku ba gidanka ba shi ba kullum da ke ko amfanin zama na shekara uku ka mallaka mashi sai da bajin ka mallaka mashi amfanin zama na shekara uku ba to da shekara fa kaza ake biya kudin haya haka shi ma zai biya kun fahimci magana ta da ke ko idan idan kai ma ka lakanci abin gudun magana dan uwa in ya tashi sai ka ce to yanzu bari ka canza mai da wani wurin sai ka canza mishi da da wani da gidanka da ke bosa ne yake zaune a ciki ya shekara uku yanzu ya tada da shi gidanka da ke tunga shi ma sai ka rubuta mai shekara uku can za ka gyare-gyare ne kuma mai ci magana tare da ke nan ma ya shekara hudu sai ka dawo da shi gidanka da ke kwakwo kaga kada taimaka mashi kuma kana taimaka ma kanka eh qala rahimahullah wa kadhalika ikhdamuhu abda hakan nan mutun ya bayar ya ba wani bawan su ilai hidima idan ka ba wani bawan ka yi maka hidima yi masa hidima kun lura da kyau to wa zai ciyar da bawan kai da kake da shi ko shi da yake ma hidima mutum ne suke da occasion haka kwana biyu kwana uku sai ka bashi motar ka domin ya rage musu zirga-zirga wa zai yi filin nata yanzu muna maganar shari'a ne wa zai yi ta yadda in ba a yi ba za a iya kaiwa kotu eh? mai mutan wa nafqatul mukhdami ala malik wanda zai ciyar da wannan mai hidimar shi da wanda ya mallake shi waƙi wasu ka ce a alaman akhtamahu wanda zai ciyar shi ne wanda aka ce je ya kula da shi eh eh ka lura da kyau shi ya amfani da shi ɗaya kenan idan ya je gidan mai shahararren gidan mai aka ce mata wani ne ko ya je faka ta da mai ya ce a mata fuskar ai ai alhamdu ai dasu ɗasun nan muka abin nan da shi ai sai wanda yake ba labari ya yi tsammanin ka sai mishi ne ko ka bashi amma ka bashi ita cike da mai ba shi da rurrun ma zuwa gidan mai balle har ya je ya rikici da kai ya je gidan mai yana da rasu na gidan mai ya je ya sha mai kamar kamar so alhamdu dai wannan duk abin nan ne idan wa zai kula da shi wa zai ciyar da bawa wa zai ba mai mota mai kullum da ko akwai ya guda biyu ko dai kai da kake da mallakar ka ba shi an kai ka kyauta ta mishi kullum da ko an kai ka kyauta ta mishi shi kuma wanda aka ba ko ba a ba shi mai ba ai an kyauta ta mishi ai dan zirga zirgan nan ya je sa mai ai zai ga ya abin قال رحمه الله ويلزم عقد السرقة والهبة بالقبول ويجبر الواهب على الإقباض وتصيح في في المحور في المحور والمشاع ولا تبطل إلا بتراخي الموهوب له عن القبض أو موت الواهب قبل أن يقبض الموهوب قال رحمه الله إلا أن يهب لولده الصغير فيكون قبض الأب قبضا له قال رحمه الله ويلزم عقد الصدقة كربان جنا زما واجب abin صدقة sadaka ya والهبة hakan nan kyauta da aka ba mutum ya zama na ta karɓu bil ƙabuli idan aka karɓi abu idan aka karɓi abu in mutum ya ba da gida ko mota ko babur ko abu saraka to sai a karɓa. yanzu ya karɓo. ko ya bayar kyauta sai a karɓa. idan aka karɓa. na ku mai ce ƙauli? wa yalzamu aqd ash-shirqati wal hibati bil qawl na wace yi bil qawl na ku tahqiqin tahqiqin wane ne sa'id salis al-ghani ko waye tahqiqin sa eh muhammad salis sa'id al-ghani wani mutumin kasar Ghana ne Muhammad salis Sa'id shi ta hakika littafa a doktora da yayi a Jami'atul Imam da kiryat. eh alghani ghaniyan kenan hmm, ghaniyan kenan ni kuma na wata hakikin ahmad mustapha qasim tahtawi ne na yi kokarin samu wannan nuskar ne don mu zama iri ɗaya da sai ta fuskara قال رحمه الله بالقبول idan aka karba بالقول idan ya دي in ya تا to ta zama lazim ta zama lazi ta hau kan shi wannan sadakar ko wannan kyautar an kuma an kuma muka ce bil qabul karba in dai aka karba ta zama biya kuna jira da ke ko duk kun ga magana da muka faɗa da su rashin tattauna har ya bada fotokofi na takardu ma har an shiga an yi karatu sai an karba ke to yanzu a ruwayoyin nan guda biyu bil qabul ko bil qaul wacce ce qala rahimahullah al-iqbal ana ana wajabta ana tilasta wanda ya bada kyauta ya bada kyauta akan ya sallama ta akan ya bayar da ita kenan in ya fada amma dauki ruwayar bil qawl kullu rajul ku sai a tilasta shi ya bada ita wannan fata mun fahimci magana wata siru fil mahwas ta halatta ita kyauta ko sadaka a yata fil mahwas abin da ke da iyaka 50 by 50 100 by 100 wal musha ko abin da yake azube a ce fili ne gashi nan قال رحمه الله ولا تبطل إلا بالتراخي الموهوب له عن القبض kyauta ko sadaka ba ta ɓaci sai wanda aka bai ma kyautar ya yi jinkirin karɓa illa bi tarahil maudubi lahu sai dai da jinkirin wanda aka ba kyautar an alƙabdi bai je ya karɓa ba au mautul wahibi ko wanda ya bada kyautar ya rasu ƙabala an yuqbad al mahu kafin a karɓi abin da aka bada shi kyauta ragacin bilkabul tana da ƙarfi kenan riwaya bil tana da ƙarfi ina fatan kun mai tona da ke ko da haka kenan duk wanda ya bada wani abu kyauta ko ya bada shi sadaka to sai a yi shirye-shiryen karɓa, ina fatan kun mai tona da ke ko shirye-shiryen karɓa. idan gida ne ya tashi idan gida ne ya tashi ya ce ga gidan nan ya ba da shi wakafi ga makaranta za ya koma sabon gidan shi to haka yanzu sai a ɗebo wani sashi na makarantar sai a tare a ciki a fara karatu mai ci magana tare a fara ganin alamu lafi ai alhajuwa sai a shahara abin ai gidan alhajuwa ne ya tashi don allah a ciyar mu murna a taya mu godiya alhaji wani ya ba da gidan shi wakafi ga makaranta sai a shahara abu kun gane ba na shaharawa a ɗaya a buɗa a yaɗa abu kuma a ɗebo wani sashe na makaranta ya dawo ciki duka ga wannan kama karɓa ta karɓi ke duka ga do'i da na karɓa قال رحمه الله إلا أن يهب لولده الصغير fa yakunu qabdul abi qabdul lahu sai dai idan uba ne ya ba dan shi karami kyauta kuma gashi mun ce a gaggauta karban abin da aka bayar to idan uba ne ya ba dan shi karami kyauta fa qala rahimu la illa an ya bali wadin li sabi sai dai idan ya ba da kyautar ne ga dan shi karami fa qabdul abi qabdul lahu ai idan uba ya karba da ya karba kun lura to tunda yana hannun uban yanzu na dan ne kewa. sanan ne za a shigo duk ire-iren waɗannan abubuwa su ne ake ta juya su a kotu a barista in ya sami ire-iren waɗannan abun ita turanci a ce ai a cikin a talƙin an faɗi kaza ya ɗan yanko gefe guda ya ƙi ƙara shagaban ya saki bayan kuma qala rahimahullah wahibatu sawabi jariyatu madar al wal mawhubu lahu mukhayyaru in sha ƙabila wa asab wa in sha radda ولا يبطلها عدم القبض قال رحمه الله وثواب الذي يلزم قبوله قيمة الموقوف ولا يلزم الواهب قبول دونها قبول دونها ولا الموهوب بذل زائد عليها قال رحمه الله وهبة الثواب وهبة الثواب من أجل كرة الحصة كوتا كوتا أبنى kyauta ce mutum ya bayar da niyyar a ƙara mashi yawwa gaisuwa da roƙon iri a a a takan shiga ko gaisuwa da roƙon iri eh ayi wannan musulun da musulun kenan ƙwariyar da ta je ta dawo kun bai ci magana ta da ke ko Eh, ke ta da neman ƙari eh, kyauta da neman ƙari to shi ne fassarar kalmar kyauta da neman ƙari kullum da ke ko za ka yi ɗaura aure ne ya ajiye wasu kaji guda uku shi kan shi ya fahimci kiwon kaji da yake amma ba zai iya taɗe ya ci ba da mutum ya tashi zai ɗebo ƙaba ɗaya kaji uku na yake ga wannan ayyuka kun da ke ko ga wannan aiwa baƙi abinci kaji ne malam jibga jibga ko wace ga an kawo zabi abin nan guda mai yake suna kwando guda kuma malaka ga wasu doya kamar ka kira doya nan ta amsa kai da gano wata doya suka ci a zaɓa ƙuni zaɓo su aka yi an ji wani zai yi biki sai a kawo su aka ce bari a miƙa mashi ya ce a a kira shi zai gani ana bari a miƙa mashi suna ku kira shi zai gani eh yana ina kullum da ke ko ta ci tuwa ne a tuga shi ne ta aiwa baki sakwara ina fata mun fahimci wannan da shi to ya halatta ya halatta mutum ya baka kyauta da niyyar yana neman ƙari muna jina da kyau ko ƙalar rahimu wallah wahibatu sawabi jariyatun majar albayi jariyatun majar albayi kyauta da neman ƙari hukuncin ta hukuncin kasuwanci ne karatu kenan jariyatun majar albayi ka yi ko kasuwa an ka gada ma ka saya an ka gada ma ka ƙara gaba haka ne ƙarar himmullah wal lahu wanda aka kawo mishi irin wannan kyautar da neman ƙari muhayyaro yana da zaɓi in sha'a ƙabil in ya so ya karɓa wa asaba ya ba da ƙarin wa in sha'a radda in ya so ya ce ha Allah sanya albarka ai biki ma ya tashi kaza kaza ka ai duk ai an kammala hijira. Allah Allah sai Allah ya bar zumunci Allah ya bar zumunci bai karba ba eh a'a bari bana in sha'a ƙabila wa asaba in ya so ya karɓa kuma ya ƙara dama an bayar da niyyar ƙari kullum da kyau ko kajin nan da aka kawo su a yanzu katin ku kaddara rafi su yi nawa eh dubu uku da ɗari biyar guda guda uku guda nawa kenan nawa na dubu goma ɗari biyar Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka ya suwa ne ya suwa ne Allah ya sanya albarka to ban sani ba ko in an gama buke za mu haɗu ga wannan sai da ku dubu ashirin da biyar ya ba shi tukuici ya ɗauko dubu ashirin da biyar ya bashi ta kun kullum da ke ko ba a kabila ba a saba ba ko sai a shiga da shi gina ya bada dubu ashirin da biyar ta tukwici ko ga wannan kwaye kudin mota duk ba sunan shi kenan ba to mai hukuncin wannan malai ce yayi tunda yake madar bai kuma al'asul fi bai al-hillu kuma yace wannan da je go wa in sha radda in yaso ce ah, alhamdulillah wallahi alhamdulillah ai abinci uwa da an sallami kowa Allah ya bar zumunci Allah Allah ya hada fuskokin da alkhairi la mun ji dadi mun ji dadi tare da shikenan ba iya ba sai ya karba ba bari mana karatu <laughs> eh shi kuma ke ai sa da hannun da qala rahimahullah wala yabtuluha adamul qabd dan bai karɓa ba za a ce bata yi ba dan bai nan ba hukunci ba yake bayarwa dan bai karɓa ba za a ce bata yi ba wa thawabul ladhi yalzamu qabuluhu kyautar ƙarin da ya zama wajibi a kansa tukwicin da ya zama wajibi a kansa ƙimatul mako shi ne ya bada da ƙimar abin da aka bayar kamar yadda kuka ce kazi guda uku kowane ɗaya zai yi dubu uku da ɗari biyar kaga eh, guda uku dubu goma da ɗari biyar kenan kullum da ke ko da ya sa hannu sai janyo yan ɗari biyar biyar guda ashirin da ɗaya ya jiho ya ciro yan ɗari biyar biyar guda ashirin da ɗaya nau kenan sai ce ga wannan ba shi ne kimar kuɗinsu ba to shi ne ya zama wajibi a kan shi bayar in har ya karɓa to wajibi shi ne ba da kimarsu eh <laughs> ya ce masar albai kaga duk a wannan ne ba za a zo a ce alhaji wani bai da mutunci ba <laughs> ina fatan kun bai ji magana da kyau qala rahimahullah wala yalzamu alwahibu qabulu dunaha wala yalzamu alwahib ba a dora ma wanda ibada kyautar wajibi dole ya karbi kasar haka ba wari kuwa ina son kula duk wannan tafari'a ne na akan majaral bai in dai ka fahimci wahibatu sawabi jariyatu majaral bai duk wannan abubuwan ba zai zo maka da wahala ba shi ne ba ku ce dubu guda uku dubu goma da ɗari biyar ba sai ciro dubu bakwai ya ba shi rake da zai ai <laughs> eh. kullum da ce ko da ya tafi sai ya tura yaran shi ya kai mai kudin ya ce ga miƙa mishi kudin miƙa mishi kudin shi ma da zaran ya ga an dawo da kudi ya san kudin ba su cika ba ba su kai ba shi ne ka lura da kyau akan me zaka ci wani bai da mutunci akan ya saba ma Allah ko akan ya saba wa bukatar ka ki za jina ce anan malam hukunci yake bayarwa idan abin ya tashi ga ga kaiwa kai kara to duk aka waɗannan alƙali zai yake hukunci ƙalar rahimahullah walal mahubi bazulu za'idin alaiha shi kuma wanda aka ba ba a ɗora mashi ba a tilasta shi sai ya ɗora wani abu a kan ba shi kuma wanda i bayar ba a ce ya karɓi ƙasa da kimar ba wanda i da kyauta ba a tilasta shi ya karɓi ƙasa da kima ba wanda aka ba kyauta ba a tilasta shi ya ƙara a kan sama da kima ba amin daga nan bina yana da lagos ta gina ba ruwa fa eh ah, daman kasuwanci ne ai daman kasuwanci ne ai daman yanzu an mai da kudi ne ai <laughs> yanzu an mai kuɗi ne a yi yan uwa wato karatu ba ƙaramin waye da kan mutum yake yi ba yanzu an mai kuɗi ne dama ya ce wa hibata suwabi tun majaral bai <laughs> ka gane ko tsoron ka sai ba da dubu hamsin don shi yana ganin a wuraren su ire-iren wannan kifin dubu talatin ne bakin ruwa suke yawa ko ashirin so da ya kara maka dubu ashirin ya dauka wannan kudin a dubu ashirin din shine kudin mota kafin fahimci wanda da kyau ko alaikum salam dangane da aka ce masaran bai mm. to amma a bai mun san ana faduwa shi kuma wannan ba nuna za a faduwa ya yabo a'a an nuna za a fadi mana shi ba an ce wanda ya bayar ba a tilin tilasta mishi ya karbi ƙasa da haka ba A shi din shi ya ba bakwai eh? aka ce ai ya san ba tun da dubu goma a'a ba na dubu goma bane <laughs> ka lura da kyau shi wanda ibada kyautar ba a tilasta mishi ya karbi ƙasa da kimar ba keman shi ma an haka bashi ƙasa da kimar zai iya mayarwa ya kwashi kayan sai wuce eh shi da ai abin da nake nufi ba a tilasta mishi ya karbi ƙasa da kimar ba in eh, ya karba bai laifi ba shi ma ya abin nan amma ya tsibi kayan sai wuce shi alhaji ba zai ce kaga wancan mashi da mutunci ga shi a kun da kyau ko in ya garbi ƙasa ya faɗi kun da kyau ko ko kuma ya kawo za a biki kawo alhaji riguna da bulina ina fata mafi yanci wannan ya ashe ya kira fiye ɗaya shi saif nawa yake yi ya je ɗin kuma alhaji riguna da huluna gaba ɗaya alhaji ya zai duba gaba ɗaya riguna da huluna dubu ɗari uku ne alhaji ya ɗauko dubu ɗari biyar ya bashi ba ya yi ba ya ci riba ko riba na dubu ɗari biyu sai alhaji wani karan kuma sai ya kawo aka bai dubu ɗari da hamsin rabi kenan sai ce ah, a mai mushi da waɗannan mana eh sai ɗaya ba a ce ki cika girma karatu ba karamin waye da kanka yake na'am alaikum eh a ai sunan ta hibatun sawab a a kana harka da jama'a kana harka da jama'a ai za ka gane ka lura da ke ko hanyoyin za a gane sana da yawa ah, to shi ne kuka bashi a tsaye shi ne aka bashi a tsaye a samun mai wurin zama mana a kawo mai abinci cikin mutanenka abokananka sai ka tambaye shi wannan ya ke kenan wannan sai ka tambaye cikin abokananka wanda ke da harkar waɗannan su ne to da zara ya ce maka wannan kima su dubu goma ne sai gaba shi dubu sha biyu dubu sha biyar ya yi ya za a yi aran ma baka gare baka kasa gare cewar wannan wannan da bane da shekaru irin naka a a aran ma aran ma ai wannan hibatu sawab din lazim ka gane lazim ka gane babu yadda za a yi gwamna a yadda kake yanzu ciyama na lokacin gamin za ka yi aure ya aiko maka da raguna biyu ka cewa ya yi maka ne domin ka kara mashi. eh ko kuma ban ji ba ba haka ba ne ko ciyama za ka yi biki ciyama na lokacin gamin ɗinku a matsayinka na na pa na shi haka ko kuma headmaster na wata makaranta ya baka shinkafa buhu uku ko buhu goma za ka yi biki ka cewa ya yi maka ne da niyyar ka ƙara mashi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko Kullum da kyau eh, wannan ba zai ba amma mutum ne ke da ganin shi kasan kajin da ya kiwata yana buƙatar ya ci <laughs> amma bai iya dan cikin jikin shi ya nuna ko da iya ɗauka ya ci ba walaikun salam kasuwanci ne yi hibatun sababu ne kasuwanci daman ladan shi ne dama za su yi dubu goma da ɗari biyar ladan da ka ba shi dubu ashirin da biyar yanzu dubu dubu ashirin da biyar na ce sha hudu da ɗari biyar su ne ladan shi ne ladan amma na ma'azar ladan kyauta bai da ita shi ne ladan eh, shi ne kisa ya kira ta hibatu sawab kisa wuka ake ta tattauna ta ayi Wariku salam. Amin. Eh. Dama a'a ah, ah. ina san mutum ne yake ɗawainiya da kai yake hidima da kai yama sanadiyar alkhairi sai ka ɗauki wani abu ka bashi ai ka lura da kyau ba za ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka ba shi ba wanda ya bake ba da zibatun sawab ƙara ƙaƙƙaf yake yi kuma ai da gane hibatun sawab ka gane ina fatan kuma yake ci ai da gani wanda ya bayan ne ya ba da domin a ƙara mai ai da gani ka gane ai ba wai bari mu sau bari mu ƙarasa eh ba fiye wa su ma wanda yake duk wanda zai ko za ka yi yanzu tunda ba ci haramun ba ne amma dai ba sifa ce ta dalibi ba ko yau ko mutum ne zai yi shi ma zai ga mai tsoka ne domin zai ji an ce ai wani da ya yi kaza ya bashi wani da yi kaza ya bashi to shine ba zai sara arabi wa idza ikhtalafa al mutawahibani wa tada'a al sawab hukma li mud'i al ashbaha ma yamin wa fi al ihtimal al qawl al wahib ma yamin wai za ta lafal ba idan masu kyauta da juna suka yi saɓani da juna wanda aka ba da wanda ya bayar wanda aka ba da wanda ya bayar wata yi sawa suka yi da'awar cewar sun yi nufa domin ƙari ya kenan za a yi kullum da kyau ko hukima limudda'il ashbah ma yamin sai a yi hukunci ga wadda da'awarsa ta fi kama da haka ko mutawahiban wanda suka yi kyauta guda biyu mana mutane biyu ne suka ba da kyautar ba wai wanda aka ba da wanda ya bayar ba mutane biyu sun ba da kyauta kuma kowanne yana da'awar ya ba da kyautar da a ƙara mashi kun fahimci magana ta da kyau ko to sai za a yi hukunci a kan hibatar sawab ne limudda'il ashba da wanda kyautar ta ce ta yi kama da haka ma'ayyami ne tare da ransu zai ransu ba kotu ba ce tunda an ce ma ai zai rantsuwa ne zai rantse da Allah wallahi tallahi ai ba sai an mai ghalif ba in ya ce wallahi ta isa wallahi yi da domin ya ya samu ƙari kullum da ke ko shi kenan amma ba za a je ga rantsuwan ne lil ashba idan aka yi bincike a ga eh yayi kama da haka ba wai haka kawai dan yayi da'awar za a zai rantse ba sai an samu karina da take nuna yayi kama da haka kun bai ci magana ta da ke ko kyautar tashi ta yi kama da ta neman ƙari to a ita ne zai hada da rantsuwa wa fil ihtimal idan kuma an samu ihtimal haka ne ko ba haka bane alwahibu ma yamini to shikenan wanda ya bada kyautar sai hada dai da rantsuwa sai a karbi sai a mai mashi da kyauta shi haɗi da ƙari ku lura hi zago ga ɗazu nake ta ce muku za a yi hukunci duba ga har abin yanzu ya kai ga kotu za a yanke hukunci wa ya karahu lirajuli an yabta a sadakata wa ya stuhibba limutasaddiki ala walidihi a taswiyata bayanan fi sadakati wal hiba fa in faddala aw khassa jaza wa lam tabta qala rahimahullah wa yakrahu lirajuli an yabta a sadakata an hana mutum ya sai sadaka shi bayan ya bada ita kuma zo ya siya an hana mun da ku wannan abu wata wa yustahabu lil mutasaddiqi an so ga duk wanda ya bada sadaka ala waladihi a ƴaƴansa a tasuyata bainahu ya daidaita tsakaninsu kulura waladihi sai muka ce ƴaƴansa domin mufarar ne aka ibafa shi zuwa ga bamiri fi sadaka wurin bada sadaka wal hiba da kyauta an so ya daidaita tsakaninsu haka ake so fayin faddala a khassa jaza wa laftoku malin ya ce in ya fifita wasu a kan wasu kullum da kyau ko sai dai fifikon akwai na zahiri akwai wanda hankali zai dauka akwai wanda hankali ba zai dauka ba kullum in wanda hankali ba zai dauka ba ne to ba za a kasar da shi amma fifiko ne wanda yake hankali zai dauka ina fata mun fahimci wannan da ke ko hankali zai dauka mutum ne zai aurar da ƴaƴansa zai aurar da ɗansa zai aurar da shi wanda za a yi aure sai aka mai ɗinki biyar sauran ƙannan shi da za su shiga bidiran aure sai aka musu ɗinki biyu eh an fifita ko ba fifita ba an fifita saboda an an mai ɗinki biyar shi kuma wacce sauran ya ƙanne an musu ɗinki biyu amma hankali zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba hankali zai ɗauka hankali zai ɗauki wannan au khassa ko ya ware wasu jaza yayi walan tabtu akwai abin da ke yawo a wasu yanke na kasar Hausa cewa idan idan aka aurar da ya uba ya aurar da ya shi kun lura da kyau ko yi mata kayan daki ya mata kaza to ba ta cikin gado ita an sallame ta wannan bai da alaka da karatu ta kusa ko ta nesa ina fata mun fahimci wannan da kyau bai da alaka da karatu ta kusa ko ta nesa ɗaya kenan sannan na biyu shi kuma wannan biki yana zuwa ne daidai gwargwadon samun uba a lokacin idan bikinka ya zo a lokacin babu haka za a haƙura da shi idan bikin ƙaninka ya zo lokacin akwai aka yi babu babu ƙaiƙayin zuci asali ma kai ne zaka tsaya kai tunda kai ne wa ko kuma kai ne kani ina fata mun gane waɗannan abubuwan da ke tsarakar shi biki ba ɗora shi a mizani shi biki ya menene kafin wasan sallah shi biki yadda ya zo haka ake yin sa eh na inda kafuwa sun sallah ah, miliyan goma sai ta yi wa mutum biki miliyan goma kuma sai ta gagari mutum biki shi biki in ya zo dubu ɗari uku in dai sai a yi a wuce haka yake ko ba ke ba kuma biki kowa ya ya ji shi in dai biki ne mai kuɗi sai ya ce wallahi bikin nan da ke gaban shi bikin nan wallahi shi ya tsaya mashi ku bari dai a gama bikin nan haka ne ko shi da mun biki ya yake saboda haka kada mutun ya dauki ma'auni ai lokacin da aka yi na kanin sa kaza kaza kaza shi nashi da aka yi nashi a lokacin baban ku yana da sarari sai aka buɗa lokacin kuma yadda ya sai aka yi haka haka ake yi in kuma zaka daga bikin ne sai an samu sarari to sai kannan ka suke so a yi nasu ko قال رحمه الله وللأبوين الرجوع فيما وهباه للولد ما لم يتعلق به حق, حق لغيره مثل أن تتزوج البنت ويستدين لابن فيمنع الأبوان حينئذ من الرجل قال رحمه الله وللأبوين إيا يبيو واد أباسنا دداما الرجوع سكوما فيما وهباه للولد سكوما ما أبدا سكبيما آيان سكوتا كل ولد كيوكو يشرو uba ne ya ba ɗan shi kyautar dubu ɗari da hamsin ya karɓi kuɗin kun fahimci magana ta da ke ko ya karɓi kuɗin har ya fara badali sai kira shi yake kawo dubu hamsin ciki kenan sai ka ka baya <laughs> alama kenan sai sai ko na shi ne ma ya siya ba mun ya karba shi kenan qala rahimahullah ma lam yata'allaq bihi haqqu li ghairihi muddin wannan kyautar da uba ya bai ma ƴaƴansa bata hadu da haƙin wani ba mithlu an al albayt misal misali kyautar da uba ya bai ma ƴarsa da za ta yi aure kullum da ke ko da ce aure ya mata kayan ɗinki ya mata gwalagwale ya mata kaza yanzu ba shi da hurumin da zai ca tunda miji yana da haƙƙi a kai miji yana da haƙƙi a kai ko matar shi tana cikin ƙoshin lafiya ko ba ta cikin ƙoshin lafiya ba ta da hurumin da za ta yi tasarrufi a dukiyarta sai da izinin izininsa shine ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa in bai ci magana ta da ke sai da izinin mijin shine overall gaba daya a gidan da kuma ma abin da ta mallaka qala rahimahullah wa istajinu libn in kuma da ne je biya bashi ya bashi 150 yana magana sai ce wallahi da ba abu wani bashi da ya mai katutu a wuya ya je ya biya zai ce a karbo shi ya je ya je ya sai fili da shi ya zama haƙƙin wani domin wanda aka sai fili a wurinsa ba ya yarjuya akan wannan ba fa yamnu al wani hin idhin min ar-rajul to ana an hana iyaye su ce za su koma an hana iyaye a ce za su koma alhamdulillah Allah ta'ala ya ji imam Malik ibn Anas da gafara ya rahmi shi shi ta sanide karatu mu wato amma ku zama karanta at-talqin maka samu hukuncin ubusi da waqafi da kyauta da sadaka da sauransu Allah ta'ala ya ji kan al-Qadi Abdul Wahhab wanda ke mai karanta a littafinsa sa so yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu tashi kitabu siya. a cikin littafin muwaffa kundi da yake magana akan abin da ya shafi azumi in Allah madaukin sarki ya kai mu Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta gobe za mu fara karatun gado gobe da izinin Allah ta'ala za mu fara darasi akan ilimin gado da safe kullum ko ba da sassa ba na ji garin da sanyi da safe karfe bakwai insha Allah ta'ala za a fara ba za a zuwa karfe bakwai na safe za mu fara insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai tsawon sati guda eh a karatun safa akwai mara damar ba da ne zuwa bakwai ba littafin da za a zo gobe da za a karanta gobe za a zo da shi insha Allah ta'ala sami mana ahmad insha Allah hmm. bai kamata bai kamata sai a ji hankali amin eh nan ba zai ke karba eh an ya kai wanda aka ba da ware wallahi shi na gidaje ba an faɗa ba akwai matsar watakila akwai abin da ya gani ne ko zai canza mushi ko ya ga hidimarsa tafi tafi bukatar haka eh nan eh suka tara ma junan su contribution eh nan eh batu sawab eh eh ba za ka ce hibatu suwa ba ne tun da ta'awun ne da ake yi lokaci guda shi ma wani in nashi ya zo akan tare a yi gwargwadon yanayin wannan lokacin wannan ta'awun ne taimako ne haka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu shara Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk